sai ta daga cikin waccan to to kenan to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in za mu tashi darasi na 38 37 ko a amma ya akai okay wato bambancin har darasi biyu ne okay yau da takwas muka yi haka ne darasi na 37 a cikin karatunmu na sahih muslim yau goma ga watan jumadal ula hijira ta 439 daidai da 28 ga watan daya shekara ta 2018 ta miladiya muna cikin babu sifatil wudu'i wa kamalihi akwai wajibi na da na bayar ko shamsuddin ya yi kokari har ya turo min da text da binciken da ya yi akan matsalar a Ah, thumma madmada wastan shaqa thalatha marrat shin wannan lafzar thalatha marrat wanda ah, a cikin sahihain bata zo ba mahfuza ko ghairu mahfuza mm, ziyada za a dauke ta ziyadatu thiqani ko kuma za a dauke ta ziyada shadza so shine muka ce eh a a hadisin abdullahi bin zaid ne muna maganan hadisin usman ya kamata ku fahimci eh ku wato eh, wato hadisin hadisin usman riwayar humran ita ce babu a'a il a cikin sahihain riwayar gairu humran kuwa ba mata cikin sahihain aslan riwaya don hadisin usman yana da ruwat akwai ibn abi mulaika akwai shi humran ko kuma wanne ne ɗayan na cikin sunan abi dawud ban rike ba almuhim ambatanta ya zo shaɗin ibn salama abu wa'il na'am to shin ambatan salatu marat ya inganta ko bai inganta ba shi ne ce ku je ku dubo wannan riwayar na farko tukuna riwayat ɗin hadisin usman a cikin bukari hmm. na biyu riwayat din hadithin usman a cikin kutubus sita da kuma sauran masani dan a tabbatar su waye suka ambaci talata maratun nan na hadisun humran? shi na da kuma da kuma na ibn abbas marata marata da kuma na abdullahi bin abu Abdullahi ibn Zaid eh, Abdullahi ibn Zaid a'a hadisin Abdullahi ibn Abbas da hadisin Abdullahi ibn Zaid eh, ba su muke bukata ba muna bukatan hadisin Usman ne ka san wani lokaci me yasa ake yin wannan saboda wani lokaci arruwat sukan yi hamlu hadithin fi hadith sai su ɗauki abin da yake a cikin wani hadisi su ɗauke shi a wani wani ya san ambaton talata marat a cikin mazmada wal istinshaq ya zo a hadisin abdullahi ibn zaid saboda haka sai ya ɗauki hadisin abdullahi ibn zaid akan hadisin usman wannan rashin dabt ne hmm. to kuma ku kula na'am hmm. a nisa'i hmm. ya kawo cikin al'adad zikrul adad to kaga duk ba wannan muke bukata mu hadisin usman muke bukata kuma ku kula hadisin usman din nan riwayar humran a ta ibn a ta hanyar ibn shihab az-zuhri tunda ibn shihab wanda ake tara hadisan sa mu duba mu ga al-ikhtilaf tsakanin ashab tsakanin almajiran ibn shihab wajen ambaton wannan thalatha marrat na farko dai in aka samu ta tabbata a cikin riwayar wani daga cikin wanda suka rawaito daga hadisin na Usman. wannan zai iya zamantowa hujja na a karbe ta a hadisin ibn shihab amma da sharadi me sharadin sharadin ya zamanto wanda ya ruwaito daga a cikin hadisin ibn shihab ba wanda yake zai zamanto koma baya ba ne wajen haddasa daga wanda bai ruwaito ba dan ta yushi kansa dakhala alaihi hadithin fi hadithi ya dauki riwayar wani humran akan riwayar humran to aka dole a kula da wannan to bari mu gani abubuwan da kuke da shi ka zo da wani abu malam to to to bari muktar shine a dama bari ya fara malam muktar باب الوضوء ثلاثا الحديث قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الرويسي قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أخبره أن عمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان رأى عثمان بن عفان دعا دعا بإناء فأبرز على كفيه ثلاث مرار فأغسلهما ثم أدخل يمينه النفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل كاي tsallake كاي tsallake ka tsallake satara daya baka rubuta ta ba daya za a yi daga baka ambaci mazmaza da da istin shak ba baka haiki baka faɗi gasulul wajh ba sai ka tafi mirfakai ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذلك قوله باب الوضوء ثلاثة ثلاثة ثلاثة أي لكل عضو قوله عطاء عطاء بن يزيد هو المدني والإسناد كله مدني وفيه ثلاثة من التركية امرأة وهو وهو بدم مهملة duk tsallake wannan جزء tsallake wannan yanzu kawo mana wata riwayar ta biyu eh to wannan sai dai wannan sai wannan kuma da barata ne ne jare <laughs> wannan mu muna neman hadisin Umran eh, sai uh, Anas na samu a cikin musnad na Imam Ahmad daga cikin almajiran Ibn akwai wanda ya rawaito da kuskuren baki da kuma shakawa da kacewa sau mm-hmm. wanda ne Ibn

انا يزيد الليثي حدثنا بن شحاب نعم ابن يزيد انه سمع عمران مولى عثمان بن عفان قال رايت امير المؤمنين عثمان يتوضا فاحترق على يديه ثلاثا ثلاثا مرارا ثم استن ثم استنثر ثلاثا ومضمض ثلاثا يعني sai kuma ce wa zakarar hadith ma'ana hadithin ma'amar bi misalin ma'ana ma'amar to ya hadithin ma'amar yake a'a to ai ba a haka malam anas in ka gani tunda yayi ihala yayi ihala sai ka koma ka ga hadisin anas din iya hadisin ma'amar yake na koma irin ragowar ruwayoyin ne cewa uku ne ci gaba ne cewa sauran to to ahsan mun samu riwaya daya wanda ya ambaci thalatha mararin daga ibn shahab shine abdul malik ibn jurayj abdul malik ibn jurayj yana cikin tabaka ta nawa a cikin talamith din uh, ibn shihab ta biyu yana cikin at-tabaqa thaniya baya cikin at-tabaqatul ula na'am <clears throat> uh, to uh, shamsuddin hatima indak uh, wanda na fara daga bukhari na ɗauki ruwaya imran ibn aban daga uthman dan mhm. bukhari yana da hanyoyi guda biyar mhm, daga wurin su ne akwai ibn akwai mhm. wanda da su ne waɗanda ibn shihab na'am Banda ibn shahab kuma mutum hudu suka ji hadisin daga wurinsa akwai ma'amar akwai shu'aib akwai salih ibn kaisan akwai ibrahim ibn salih salih ba salim ba salih ibn kaisan salih ibn kaisan ah. akwai ibrahim ibn sa'ad hmm. baka samu riwayar ibn jurayj ba ban samu riwayar sa ba shi na'am sannan duka babu ambatan maganar ah, ko wannan a bukhari kenan to ai kaga buhari yana da riwayar yana da riwayar urwa daga usman daga uthman hasan ita kuma shi ma daga riwayar ibn shihab ma daga riwayar ibn shihab ibn shihab yana da riwaya daga wurin urwa da kuma aqa shine nace riwayar ibn shihab daga urwa tana cikin buhari tana cikin bukhari ahsanta sannan Mhm. zuwa ga umran sai kuma mhm. mutum da wanda ibn shahab bai da ruwaya daga wurinsa shine mu'ad ibn abdurrahman shi kuma muhammad ibn ibrahim qurashi ya mhm. ruwaya daga gare shi shi kuma yahya ya ji daga wurinsa wannan cikin bukhari kenan sai cikin muslim hadisi na wurin umran sun zo ta hanyoyi guda goma wanda sai kuma hanyar da ba ta Umar ba ta Abu ibn Sa'id ibn As shi kuma zuwa ga Sayyidina Uthman sai kuma ta wurin Malik ibn Abi Amir zuwa ga Sayyidina Uthman mm. ta wurin Umran mutane bakwai ne suka ji hadisin daga wurinsa mm. akwai Bukair ibn Abdullah ibn Ashad akwai Jabir ibn Shaddad akwai Zaid ibn Aslam akwai Afa akwai Urwa akwai Muhammad ibn Munkadir akwai Mu'ad ibn Abdurrahman wanda tunda ana kallon bangaren shi kumran ne hmm. bukai ibn abdullahi ibn ashad Makarama, ibn bukai ya ji hadisin daga wurinsa hmm. sannan wurin jami ibn shad to yanzu sorry tambaya ta anan a cikin wayannan mutum bakwai da suka rawaito daga humran wayannan mutum bakwai da suka rawaito daga humran banda ibn shihab akwai wanda ya ambaci mazmaza da istinshaq talata marrat a cikin bukhari ba cikin bukhari ba wasu musulman ma ya shi babu wanda ya ambaci sau sai dai a abu dawud da ibn abi mulaika zuwa sai na haka a cikin iya ka a cikin kutubu sita ba wanda ya ambaci talata marar wajen mazmaza da istinshaq a hadisin humran an uthman eh, daga humran an uthman na'am a cikin kutubu sita to na'am na'am to sai ibn shihab yana da ruwaya daga abba da kuma urwa kamar yadda ta zo cikin bukari mm. wanda shi kuma mutum uku ne suka ji hadisin daga wurinsa akwai ibrahim ibn sa'ad akwai salih ibn faisal akwai yunus ibn yazid al-aini mm. wannan su ne wanda suka ji da wurinsa sai kuma sunan na abu dawud shi ma hadisin ya zo zuwa ga sai na Uthman ta hanyoyi guda uku akwai shafi ibn Salama akwai Umran akwai ibn Abi hulaita hmm. wanda eh, bangaren shi Umran Aba da Abu Salama ibn Abdurrahman su suka ji hadisin daga wurinsa hmm. wanda ta hanyar Aba ne kadai zuhuri ya yi wayar zuwa gare shi hmm. ba ma'abar kuma ya ji daga wurin zuhuri wanda hanyoyin da ta zuwa ga sayyidina Uthman ibn Abi shi shine kadai wanda ya yi ruwaya kan cewa sayyidina Usman da ya zo alwala ya yi madbaza da istinshaq so mhm. sai ruwayan nasa'i shi kuma hadisin ya zo ta fuskoki guda biyar daga urwa zuwa ga kumran daga abba zuwa ga kumran sai jami ibn shaddad zuwa ga kumran shi ma dai a cikin sunan nasa'i zuburi ya yi waya ne daga wurin abba wanda ma'amar da shu'aib ibn abi hamza da yunus ibn yazid da aini suka ji kuma daga wurin zuhuri sai na karshe ibn majah abba ibn abi rabah da umran da shaqiq ibn salama su ne waɗanda suka ji daga sayyidina usman wanda ta hannun umran jami ibn shaddad da shaqiq ibn salama da isa ibn talha su suka ji daga wurin umran zuhuri bai da ruwaya a cikin ibn maja eh, eh, duk ba wanda ya faɗi salasa marrat to <clears throat> saboda haka a cikin ba abin da baka samu wani wani suwa ka samu sun faɗi salasa marrat a cikin duk wannan hmm. wannan hadisin bukhari hanyar abdullahi ibn zaid shi ma shi kadai ya kawo a a hadisin usman muke karka shiga hadisin abdullahi ibn zaid usman ya shi cikin abu dawud ne kadai ka samu a cikin kutubus sita daga riwayar ibn abi mulaika da kuma riwaya da kuma wace riwaya babu riwayar shaqiq ibn salama ranan da muka duba ai riwaya biyu muka samu shaqiq ibn salama zuwa ga shi kuma ne ta daga wurin sa ga hadisan ya shi na'am cikin abu dawo mhm ruwayar shaqiq ibn salama abu wa'il al-asadi al-kufi al-uthman ينسب قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمره عن شقيق بن سلمه قال رايت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا في اكتب ابن to ai baka kawo riwayar abu alkama an usman ba riwayar abu alkama an usman summa madmada wastan shaka thalathan a cikin sunan abi dawud haka zalika da riwayar ibnu abi mulaika kamar yadda ka faɗa wani riwayar ibnu abi mulaika haka take cewa a ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وين تشي رواية عن عثمان سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء to a wannan hadisin to akwai wani wanda kuma yi ba shikenan ka gama ka gama to akwai wani wanda ya yi bahasin wannan matsalar banda mutanen nan guda uku to jazakumullahu khairan kathiran Allah ya saka muku da alkhairi a na'am suka yi suka turo nasu amma network ya tare shi a hanya <laughs> to na'am eh ai eh, malam hashim abinda muke so mu gani wato wannan shi matsalar ilalul alfab ilalul mutun ba a takaita da nahawahu mithlahu da wafil bab eh, in kana maganan ilalul alfaz ne kana so ka tsaya akan kowane lafazin hadisi hmm? yanzu kaga idan kamar aka ce rawa in ya kawo isnadi ya ce nahwahu kamar yadda muslim ya kan yi ko ya ce mitlahu wajen ilalul alfad dole sai ka koma ka kamo ka samo wannan inda aka yi tasrihi da lafazin hadith din kafin kai hukunci a kansa tunda ba ba illa ce ta isnad ba illa ce ta matan shin batan thalatha marrat wajen madmada da istin istinshaq ya tabbata a hadisin Uthman mun samu mutum biyu sun kawo ibnu abi mulaika da abu alqama a cikin sunan abi dawud ba mu samu wani ba a cikin kutubu sita ya kawo a hadisin humran daga uthman ko a wajen kutubu sita mun samu waɗanda suka tabbatar da shi daga hadisin humran shine riwayar da anas ya gaya mana tana cikin musnadil imam ahmad wanda nawa ne rambar hadisin ahmad a anas hmm? a'a ai wannan kasan ka zo da abu wanda yake ala khilafil asl saboda haka dole dole sai ka dole sai ka kawo shi na'am to gashi na duba musnadil imam ahmad din

<laughs> dama ya mujalladi na farko ne um-, musnad Uthman dama ya mujallad na farko zai kasance eh, abinda Marwan baya so kenan ita tsaye tsaye go na'am la ma yanfa muna son rakamul hadith rakamul hadith eh, a ah, yanda za a yi insha'allahu da Allah saboda sai kusa da tuhfatul ashraf da itaful mahara kullum za mu karatu ya to suna tare da mu saboda irin waɗannan atraful hadith in za zo gashi ni dai a cikin kwamfuta ne na duba bangare wayar ibn shihab ba to almuhim mun samu a cikin a wancan bahatin da muka yi mun samu a cikin a riwaya a cikin sunanul kubra ta albai daga riwayar daga riwayar abdurrazzaq an ma'amar an ibn shihab batan thalatha marat ko kuntuna. Hmm. wancan satin mun samu wannan riwayar ko har muka ce to ya kamata a duba a gani waye muwafaka da abdurrazzaq wajen riwaya daga ma'amar saboda ma'amar an samu riwaya biyu daga gare shi akwai riwayar ibn al-mubarak wadda bata ambaci talata marat ba kaga ta dace da riwayar sauran talamid na zuhuri domin wanda ba su ambaci talata marat ba akwai yunus ibn shihab eh, eh, eh, yunus ibn yazid al'aili da shu'aib ibn abi hamza hmm? waɗannan ah, da ibrahim ibn sa'ad ibrahim ibn sa'ad a wajen bukhari waɗannan duk suna cikin ahlul tabaqatul ula a cikin riwaya daga az-zuhri ma'amar yana cikin tabaqatul ula amma an yi sabani akan sa saboda ka ba za ka iya shi kansa sai ka zo ka gani cikin almajiran ma'amar wanne ne ya fi aminci tsakanin wanda ya ambata da wanda bai ambata ba idan ya zama to a cikin almajiran ma'amar din an saba kamar yadda ya zo a cikin almajiran abdulrazzaq sai a duba a gani su kuma a cikin almajiran abdulrazzaq wanne ne ya fi tsakanin wanda ya ambata da wanda bai ambata ba amma kasancewar an yi wannan sabanin a tsakanin ma'amar a tsakanin talamid na ma'amar da kuma talamidu talamidu ma'amar wani yana daga cikin abin da zai rauna na tabbatar wannan lafudar a hadisin ma'amar Sau da aka karɓar riwayar da suka yi muwafaka da ma'amar akan rashin ambatanta ya fi karɓar riwayar waɗanda suka saba masa akan ambatanta kun fahimta? to sai dai to a nan wajen zai iya za a samu karfafa cewar waɗanda suka ambace ta a cikin riwayar humran la'alla riwayar ibn abi mulaika da riwayar abu alkama ita ce ta shiga gare su ya zamanto suka yi kuskure suka yi wahami wanda yana ɗaya daga cikin abin da za a iya cewa watakila dalilin da ya sa Buhari bai ambace ta ba to hadisin ina so na a ba ku aiki ku je ku binciko shi a cikin ilal kutni hmm? ba zan yi muku wannan ba ku je ku binciko shi a cikin ilal kutni wannan hadisin humran hadisin Uthman na alwala a cikin ilal na addar kutni don ku ga abinda ad-darqutni yace akan wannan hadisin to yanzu sai mu ci gaba a'a. Ah. bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم أما بعد نعم فيقول المؤلف رحمه الله نعم قال وحدثني زهير بن حرب نعم قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم نعم قال حدثنا أبي شين إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابن شهاب نعم أنا عطاء ابن يزيد الليثي نعم عن همران مولى عثمان نعم أنه رأى عثمان دعا بإناء na'am daga humran maulan uthman annahu ra'a uthman cewa shi ya ga uthman radiyallahu anhu wannan ya ga uthman radiyallahu anhu da'a bi in ya ce ya yi umarni a kawo masa da wato ƙwaryar alwala sai ya karkatar da ƙwaryar a hannun alakafaihi a kan tafukan hannunsa guda biyu salasa marat ya kwarara ruwa fa'afraga ai ya kwarara a kan alakafaihi a kan tafukan hannunsa guda biyu salasa mirar sau uku sai ya wanke su sannan ya tsoma hannunsa ya tsoma hannunsa na dama ya shigar da hannunsa na dama a cikin ƙwaryar sai ya kukura baki ya face to ma'ana kaga wannan yawanci yana zuwa a cikin uslobin larabci ta babin ikhtisar A kaga abin nan bai faɗi kan cewa ya ɗibi ruwan ba ko kawai fa adkhala yadahu fil ina fa madmada kawai da yana sanya hannunsa sai kuma yayi kukura baki a'a ma'ana sai ya ɗebo ruwan ya kukura baki ya shaka na'am ya face kai bai faɗi istinshaq ba istinshaq ya tabbata a hadisin shu'aib kamar yadda muka gani a riwayar bukhari na'am sannan ya wanke fuskarsa talata marat sau uku marra uku da hannuwansa ilal marfaƙaini ya zuwa ga gwiwoyin hannuwansa sau uku thumma masaha sannan ya shafa kansa thumma ghasala rijlaihi thalatha marrat sannan ya wanke kafafunsa thalatha marrat sannan ya ce qala rasulullahi alaihi wa Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya alwala irin wannan alwalattawa sannan ya sallaci raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu baya zancen wani abu da shi baya zance da zuciyarsa a cikin su ghufira lahu ma min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa a wata riwayar ina jin riwayar shu'aib ce an ambaci cewa raka'a raka raka'a biyu din a masallaci to wannan ziyadar ta za a ɗauki taqyid da ita kuma ya matsayin ta yake sai in a masallaci ne mutum zai samu wannan eh? kuma ya matsayin wannan ziyadar take a shamsuddin ka ce muslim yana da riwaya goma goma ta hadisun humran to munan wajen ba wadda muka gani a sai riwayar yunus da riwayar ibrahim ibn sa'ad suwa ne ne sauran a ina ka samu wannan hadisin banda anan a cikin muslim eh a wani babi banda wannan babin akwai hadisi mai lamba 226 to ai shine ne ne wannan din ne wanda muslim ya maimaita shi eh ta hanyar zuhair ibn harb ah. ko abu tahir mm. sai hadisi mai lamba 227 hannun kusaiba ya maimaita shi ta hannun zuhair ibn harb sai hadisi mai lamba 229 ta hannun Qutayba ibn Sa'id sannan ya mai eh, sai hadisi na 231 ta hannun Abu Kurai sai hadisi a afwan shikenan shikenan ba eh, gashi ya kawo ya ci gaba da kawo hadisan eh, na'am na'am mashi mashi mashi mu ci gaba babu fadlil wudu'i wa salati aqibahu babun falalar alwala da yin sallah bayan alwalar

wa ishaq ibn ibrahim al-hanzali ibn rahuya kenan wallahu li qutayba na'am qala ishaq ishaq yace akhbarana akhbarana wato ya ruwaito shi ardan na'am wa qala al biyun kuma suka ce haddathana sama'an jarirun an hisham ibn urwa jarir ibn Abdulhamid al-hamid daga hisham ibn urwa an abi daga babansa daga humran maula uthman ya ce na ji uthman bin affan yana cewa alhali yana cikin farfajiyar masallaci harabar masallaci sai na umar shine farkon wanda ya gina fina ga masallaci na'am sai mai kiran sallah ya zo masa lokacin sallar la'asar sai ya umarni da a kawo masa biwadu'in ko ba wudu'in biwadu'in da ruwan alwala sai ya alwala sannan ya ce wallahi na ce na rantse da Allah zan zanta muku wani hadisi laula ayatun fi kitabillah da ba don wata aya a cikin littafin Allah ba da ba zan zan ta muku wannan hadisi ba inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la rajulun muslimun babu wani mutum musulmi da zai yi alwala rajulun wannan la mafhuma lahu kun ga masu mafhumul laqab ina nura mai eh, mafhum misalin mafhumul laqab la yatawaddau rajulun wannan babu mafhum a ciki ba ana nufin sai namiji ba in mace ce hukuncin sabani ne gare ta don wani yana daga cikin mafhumul laqab dan rajul laqabi ne ko ba sifa bace laqabi ne to saboda haka wannan ba a daukan mafhum a kansa na'am hukuncin ya daidaita da ko mace ko namiji na'am ya kyauta sai ya kyautata alwalarsa sannan ya sallaci wata sallah illa ghafara Allahu lahu ma bainahu wa bain salati allati taliha face Allah ya gafarta masa abin da ke tsakaninsa da sallar da take binta shi kuma kaji yanda ya ruwaito shi ba ma taqaddama min dhanbihi ba bainahu wa bain salati allati taliha mm. to wannan a zahirin wannan akan alwalan ne ko kuwa akan sallan ne abin da ya rattaba wannan ladan kun ga hadisin abi huraira yana cewa a salawatul khams mukaffiratun lima bainahuma kaga yayi muwafaka da wannan hadisin kenan saboda kai kenan dalilin wannan gafarar dalilin sallah ne amma na alwalar shine wanda ya zo a cikin a cikin hadisin riwayar ibn shihab wallahu a'lam na'am eh dan saboda wannan shine je wannan shine zai jam'i tsakanin riwayoyin biyu dan ba haka za su ci karo da juna za su ci karo da juna sai zama to hadisai ne guda biyu eh, ma'anar su guda biyu Usman ne ya faɗi wannan hadisin da ya dace da hadisin Abi Huraira sai zama to sha Abu Huraira hadisin Abi Huraira shahid ne gare shi amma wancan akan falalar alwala shi ita ce riwayar Afa ibn Yazid al-Laifi ita ga ta magana abin da ya wuce baya eh abin da ya wuce tunda an ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi da kuma la yuhaddithu fihi ma nafsuhu bi shay ka gani Allah allati ah, eh ma bainahu wa bain salati taliha wannan wanda bai zo bane bai zo abin da bai zo bane za a yafe masa zanuban da basu zo ba <laughs> eh na'am Eh, za a yi taƙidinsa gaskiya a zahir za a yi taƙidinsa da hadisin abi huraira ya ce majituni batil kaba'ir saura ka za a ɗauke ta a kan sara'ir mm. za a ɗauke ta a kan sara'ir na'am ala wa haddasa na abu kurai na'am ala haddasa na abu usama ha hamadu bin usama na'am قال وحدثنا زهير بن حرب نعم وابو كريب قال نعم حدثنا وكيع نعم ها نعم قال وحدثنا ابن حدثنا ابن ابي عمر محمد ابن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيينه ان كغا ابن ابي عمر ان سفيان تو ابن عيينه ني نعم عن هشام دكانهم sun ruwaito daga hisham su waye jami'an dinnan dawa dawa dawa abu usama da waki da sufiyan da ibn uyayna dai ko da sufiyan eh, shi ne sufiyan na'am na'am da wannan isnadin a cikin hadisan abi usama ya kyautata alwalarsa sannan ya sallaci sallar farla kun gani kun ga ya nuna wannan yayin mutabaka da hadisan abi huraira na'am قال وحدثنا زهير بن حرب نعم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد ابن أب... ابن عبد الرحمن ابن عوف قال حدثنا ابي نعم عن صالح صالح شيني ابن كيسان قال ابن شهاب ابن شهاب يجي ولكن urwatu yuhaddisu an humran sai dai urwa yana zanta wannan hadisin daga humran annahu qala cewa ya ce yayin da Usman ya alwala sai ya ce na rantse da Allah wallahi zan zanta muku hadisi na rantse da Allah da ba don wata aya a cikin littafin Allah ba da ban zanta muku wannan hadisin ba kun ga alwasil a abin nan wa fitiha a abin nan wafsil a wasilha asalnihi wa ma ashbahuhu fi kuntuhu khulfun tama kun ga maimakon ya ce haddaftukum iyahu sai wasul wasl da dama'ir hmm? wanda yake shine wattisala akhtaru ghairi wanfisala akhtaru ghairi wattisala akhtaru ghairi ikhtaram fisala shine ibnu ibnu malik yace shi ya zabi ittisal kun ga ittisali ne na dama'ir hmm. ghairi ikhtaram fisala na'am haddathtu kun kun gane aiko haddathtu kumuhu ad-damiru al-awwal kum eh, hu maimakon ya ce haddathtukum iyyahu shine infisal na'am wa idh yurikumuhum eh idh iltaqaytum na'am na'am inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yatawadda rajulun ba wani mutum da zai yi alwala ya kyauta sai ya kyautata alwalarsa sannan ya sallaci sallar as ana nufin as-salatul ma'huda kenan ko na'am face an gafarta masa abinda ke tsakaninsa da kuma sallar da take binta urwatu ya ce al'a'ita wannan ayar da uthman ya ce da ba don ita ba da bai zanta da hadisin ba hakika waɗanda suke boye abinda muka saukar na daga ayoyi mabayyana da shirya alla'inun wa yal'anuhumul la'inun masu la'anta suna la'anta su suratul baƙara ita ce ayar don ya fassara maka abinda uthman ya faɗa kenan ka ga urwa ya ibn shahab ya ya kawo ziyada akan riwayar hisham hisham bai fassara ayar ba shi urwa ya fassara ayar kuma ya fassara ta ai shi ibn shahab ya fassara ta daga magana urwa an gane na'am قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر نعم كلاهما عن ابي الوليد ابي الوليد شيني هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال عبد wannan hisham ibn abdulmalik tayalisi fiqatun thabt imam ahmad yake cewa bai taba ganin littafi mai kyau irin littafinsa ba yana yin littafinsa mashkulan mazbutan da dugo da wasali <laughs> can lokacin ba a yi eh, na'am قال عبد عبد يجي حدثني أبو الوليد نعم قال حدثنا إسحاق بن سعيد يجي حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن ابن سعيد ابن عمرو بن سعيد ابن العاص ابن العاص قال حدثني أبي يجي حدثني أبي شيني سعيد ابن عمرو عن أبيه daga babansa shine Amr ibn Sa'id ibn al-As yace kuntu inda Uthman na kasance wajen Uthman sai ya ce a kawo masa ruwan alwala ruwan tsarki faƙala ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani mutum musulmi da sallah ta farilla za ta halarto shi sai ya kyautata alwalarta da kushu'inta da ruku'unta illa kanar kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ce ta kasance kafara ga abin da yake gabanin ta na daga zunubai malam yuti kabira matsawar bai zai kema babban zunubi ba wa zalika ad kullum. wannan dukkan zamani ne wato gabaki ɗaya yayin sa saboda haka kullum mutum yana cikin takallubi a cikin magfira idan kowace sallah ta farilla ya mata haka na'am قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد نعم وأحمد بن عبدة الضبي قال نعم نعم حدثنا عبد العزيز عبد العزيز هو الدراوردي شيني ابن شيني الدراوردي شيني ake cewa عبد العزيز ابن محمد الدراوردي daga cikin malaman hadisin Madina amma shi hasanul hadith ne ba thika bane an zaid ibn aslam daga zaid ibn aslam al-adawi an humran daga humran maulan uthman ya ce ataitu uthman ibn affan na zo ma uthman ibn affan da ruwan alwala sai ya alwala sannan ya ce inna na san ya ta haddasu na har rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a hadith lalle waɗansu mutane suna yin zance daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗansu hadisai la adri ni ban san wa'anne iri bane wa'annan hadisai illa anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tawabba sai dai ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala kwatankwacin wannan alwalattawa sannan ya ce duk wanda ya yi alwala irin wannan za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kuma sallarsa da tafiyarsa zuwa ga masallaci nafila ƙari ne na'am shi wannan sallar da aka a gida ce ke alwalad eh ayya ya faɗa man mithla wudu'i hada masha na'am abda a riwayar ahmad ibn abda ataitu usman nazo ma usman fatawadda sai ya alwala to kun ga wannan yana faɗin sayyidina usman yace ba inna nasan yatahaddathuna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadith la adri ma hiya to na karfafa maganar waɗanda suke cewa an fara wad'ul hadith a zamanin sayyidina Usman lokacin da fitinar da ake faɗa ta afku fitinar su Abdullahi ibn Saba wadda fitar su ta fara a nisfu thani daga khilafar sayyidina Usman sabanin abinda malaman suka rinjayar su umar hassan fallata su sun rinjayar da cewar an fara wad'ul hadith kamar da muka karanta ina ji mun dan yi ishara gare shi ko lokacin da muke karatun al hadith al mawdu a muqaddima ne to su dai su abinda su dr akram diya al umari kuma umar hassan fallata ya bi shi akan al wad'un cewa wad'ul hadith ya faru ne daga lokacin muhtar ibn abi ubaid al-thaqafi wanda yake a cikin al-thuluthul akhir min al-qarn al-awwal thuluthi na karshe na qarn al-awwal lokacin khilafar lokacin khilafar yazid eh lokacin khilafar yazid su abinda suka rinjayar kenan cewa falamma waqa'atil fitna ana nufin fitnar muktar ibn abi ubaid da ya da'awar annabci tunda shine aka samu riwaya ya ce ai masa wad'ul hadith to amma kaga wannan yana karfafa waɗanda suka ce ya faru ne a zamanin sayyidina Uthman kuma fitinar da ake nufi fitinar Abdullahi ibn Saba tunda a lokacin ne aka rinka faɗan hadisan ƙarya akan sayyidina Uthman hmm. wannan riwaya tana karfafa haka yanzu kawai abin da ne ni kenan na'am wanda ya ba za ta kai wannan ba zai da ya samu lada ba ta kai wannan ba tunda ai ga ko hadisin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na a cikin sahihain ta fifita sallah cewa sallar mutum a cikin hadisin abi huraira salatun rajul fi jama'a tafdulu salatuhu fi baitihi au fi suqihi saba'an wa ishirin zalika sai ya faɗa cewa idan ya alwala daga gida ya kyautata alwala abinda ya sa sallar mutum take fi bisa sallar gida har sau 27 saboda wa'annan abubuwa to idan mutum ya yi alwala ba daga gida ba ya tafi a masallaci sai a masallaci ya alwala to wannan ba za ta kai 27 din ba kuma taba'an Eh, yanzu muna mafhumul laqab ga wani misalin mafhumul laqab kai ma nura da kafa fita zo ana magana mafhumul laqab gashi man tawadda'a fi baitihi akwai mafhum ga wannan idan mutum ba daga gidansa ya alwala ba fa daga kantin sa ya alwala ya tafi masallaci la mafhuma la mafhuma lil bait dan mafhumul laqab ne fi amanillah to Allah ya tsare bukhari Allah ya kike lafiya Allah ya kare la mafhuma lahu al bait in dai mutum ma'ana mutum ya yi alwala kafin ya fita ya tafi masallaci shi ne ake nufi sawa'un daga gida ko daga kanti ko daga wajen ziyara ko daga makaranta duk ya hada na'am shi za ga mutum yanzu ya arwala misali daga gida ya fito zai tafi masallaci mutane sai su rike rike shi su ce wani yana so zanta da kai in ka ce masa kai masallaci za ka tafi za ka ji wani zuciyarsa za ta so tunda an ce mutum kai zance a'a ba zai iya zance sai dai yana cikin sallah kada ya zance sai da alheri kada ya zance sai da alheri don yana cikin sallah yayin da yake tafiya masallaci abin da yasa dai zai iya cewa kada ya tsaya din yayi kar wani ya shagaltar da shi domin ya ce ka ce a ni masallaci na tafi in wani ya tsaye da kai cewa za a je yi wata harka daban kai fito ka ta masallaci ce ba ta wata harka daban ba da wannan yana daga cikin sharaɗin shi ma mutum ya fita daga cikin gida ba abin da yake fitar da shi daga gida sai tafiya sallah hmm. na'am hmm. abu ba ko ne to ai saboda ya faɗi shi a farkon isnadin abdu bin humaid shine abdu bin humaid yana daga cikin ashabul masani yana da musnad yana nan an buga shi musnad abdu humaid daga ta afdaliya ta sallah na'am sallah cikin jama'a na'am na ji wani mara ya idan jam'i shi ko da irin jam'i ko a sai akwai wani eh, wanda aka yi cikin masallaci masallacin ma ratibi in mm, sai a masallaci kuma ratibi masallaci a'a ba sai ratibi ba inda dai ake kiran sallah gare shi eh. shine ratibi eh. domin duk masallacin da ake kiran sallah gare shi shine ratibi ba wanda ake sallah biyar ba sai ah, zama to inda ana kiran sallah gare shi ko da ba a sallar asuba alal misali inda ana kiran sallah ga sauran ya tauki wannan ma'anar haithu yunada bihinna wa inna kama hadisin ibn mas'ud ko wa inna min sunanil huda abin me ya faɗa wa inna min sunanil huda salatul me ya ce haithu yunada bihinna yin waɗannan salatu hadihi salawat haythu yunada bihinna sallar waɗannan sallolin inda ake kira gare su shine abin da ake nufi inda ake yin azan kan a halarce su ba samu wannan afdaliyar ba ai shi sa kaga aka ce hairun min salatihi fi baitihi au fi suqihi tunda fi baitihi baka niyyar wani ya zo maka Ba baka kiran salla ba haka a kantinka hmm? sabanin yanzu an mu na masallaci tunda ana kiran sallah ana kiran sallah shi ma sai mutum ya je masallaci amma irin yadda ake yi kawai tunda sai mutum ya dauka cewa ai masallacin ya cika ba za a samu waje ba saboda haka shi ma sai ya shimfida sa a cikin kantinsa lasbika ta wadatar al'awala mutum ya taka ya tafi sai dai in min uzur inda uzuri ne wannan kuma wani abu ne da ba na'am inda ana kiran sallah shi kenan ai shi ne abin da yasa na faɗi hadisin ibn mas'ud kenan da ya ce min sunanil huda as salatu hadhihi salawat salatu hadhihi salawat haythu yunada bihinna na'am amma kun san akwai bambanci eh nahwa wudu'i kwatankwaci wato ba sai ka same shi ɗari bisa ɗari ba tunda ma'ana ba zai yiwu ba ka yi daidai alwala daidai wa daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta dan saboda itqanin daban ne kyautatawar yanda shi ya kyautata ba zai yi ka kyautata ba shi yasa wata shi yasa waɗansu daga cikin ruwa din suke cewa hawa waɗansu kuma su ce mitla ai kaga duk biyun su zo ko duk biyun su zo na'am wani yake cewa wai sai a kirawo ba shi kenan ba sai a yi kiran sallah ko a gida ne ko? a'a kamar muna tafiya inda ba ne eh in kuna tafiya in kuna tafiya wannan ai wani abu ne daban in kuna tafiya wani abu ne daban cewar in kuna kira a wannan falalarta ta zo hadisin abi sa'id idan kuma kira sallar kawai idan kun tafi gana mai ka abaje shine ai fa bis sala fa innahu la yasma'uha hajarun wala madarun eh, eh illa shahida alayka yawm al qiyamah shine ai hadisin abi sa'id da yake cewa idan mutum yayi sallah a cikin fili da azan ita kuma bi 50 sala ita kuma bi hamsin na sala hadisin abi abu sa'idin al kudri ta kuma sallah daidai take da sallah hamsin ta ba fi saba awa ashirin a cikin daji amma kar mutum ya ce zai wannan ana kidnapping yanzu musamman 'yan abuja 'yan babban birnin tarayya shi a zakin ba za ah. ai al'azan bai zama azan ba in baka sanar da wani ba fa azzana mu'azzinun dole azan al'ilam ne ai sanar da wani ne shi yasa aka ce ai iqama ai ko kai kai kadai ne zaka yi iqama amma ba za ka yi azan ba in ba kana nufin wani su zo ba azan ana nufin waɗansu idan mutane a cikin gida ne su ne za su yi sallar su suka tashi suka yi kiran sallah don wani ya zo ga suka tashi suka yi kiran sallah wai dan su ce sun samu sunna wannan ba su yi sunnar azan ba dan azan dan a sanar da waɗansu su zo ne hmm. na'am al-ihsan shine ai ya fassara shi da kan cewa na hawa wudu'i hada irin wannan alwalar shine din talata marra shi din ne kowace gaba a yi ta talata marrat tare da isti'ab da itqan قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم وأبو بكر بن أبي شيبة طبعا وانا آه آه na rubuta a nan gefe na ce in da bihi muslim na jin hadisin da rawar didin nan kenan riwayar zaid ibn aslam an humra na'am da bihi muslim anil bukhari kenan ko kuwa ko da haka yace kawai ana sabi kutubi sita wannan ka duba haga muqaddimar me yace in yace tafarrada bihi muslim anil bukhari ko kuwa min bain asabil kutubi dan istilahi ne nasa eh istilahi ne nasa na'am نعم وأبو بكر بن أبي شيبة نعم وزهير بن حرب نعم واللفظ لكتيبة وأبي بكر نعم قالوا نعم حدثنا وكيع عن سفيان وكيع عن سفيان وانا سفيان ني وانا الثوري قرأ وكيع يروي تو daga سفيان الثوري ني نعم عن أبي النضر daga أبي النضر عن أبي أنس daga أبي أنس anna Uthman tawadda'a bil maqa'id cewa Uthman yayi alwala bil maqa'id wani waje ne a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wudu a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bana nuna muku alwalar afwan nan ya ce da kakin inda dar Uthman mm. da kali eh, wakila mawdi'un bi qurbil masjid ittakhadahu lil qu'udi fihi li qada'i hawaijin nas na'am ah, shine wuri ne a cikin masallaci da yake zama don ya biya bukatar mutane wanda ya nuna abin da umara suke a kai na bijirar da kansu ga mutane ala urikum a rasulullahi sallallahu alaihi wa shin bana nuna muku alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wabba a salasan salasan sannan sai ya alwala sau uku uku وزاد قتيبة في روايته قتيبة يقرا أتكين روايتسا قال سفيان سفيان an قال أبو النضر عن أبي أنس أبو النضر يجي دقى أبو أنس قال يجي وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wajensa, akwai ودنس mutane دقى صحابا منزم الله صلى الله عليه وسلم wanda ya nuna ka sun yi muwafaka da shi kenan akan riwayarsa na'am قال حدثنا أبو كريب نعم محمد بن العلاء نعم وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويا جميعا عن وكيع دكا ننسو دقا وكيع ابن الجراح قال أبو كريب أبو كريب يتي أتكين حديث سا حدثنا وكيع حدثنا وكيع عن مسعر دقا مسعر عن جامع ابن شداد دقا جامع ابن شداد أبي صخرة أبو صخرة كن يسكينا يتي سمعت همران بن أبان ناجي همران بن أبان قال ينا تشيوا كنت أضع لعثمان ظهوره ناكسن شيء إنا سنيا عثمان روان الولسة فما أتى عليه يوم إلا هو وهو يفيض عليه نطفة babu babu wata rana da take zai ke masa illa wa huwa yufidu alaihi illa wa huwa yufidu alaihi nutfa face ya ɗebi kaɗan daga cikin wannan ruwan waƙala usman wato ma'ana wato babu ranar da ba zai yi alwala ba da ruwa wanda yake nuna mulazamarsa ga wanke ga yin wanka ga wanke jikinsa domin zamantowa a cikin alwala na'am waƙala usman usman ya ce حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم الله صلى الله عليه وسلم يا mana hadisi inda sirafi min salatina hadhihi daga fito yayin da muke sallama daga wannan sallar tamu qala mis'ar mis'ar yace ina zaton ita ce sallar la'asar sai ya ce ban sani ba in gaya muku wani abu koko ne shiru sai muka ce ya rasulallah in alheri ne ka zan ka gaya mana in kuma ba haka ba ne Allah da manzansa su suka sani kun ga yana daga cikin ladabi bai ce in sharri ba ne sai ce in kana gaira zalika in wani wannan ne Ah. to Hassan tijarar da ka kawo wannan eh. yanzu ba an ce kai imani da alkadar ba khairihi wa sharrihi uh-huh. me hairin alkadar kaddara eh? to me sharrinta na'am me sharrinta abinda ba ka so rashin lafiya tawaya arziki fitina to ai shi ne shi ne ka in kana gaira zalika da eh, to annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya faɗa abin da zai faru ba cewa abu kaza zai faru abu kaza zai faru <laughs> na'am na'am ya ce mamin musulmin ya haru babu wani musulmi da zai yi alwala sannan ya cika alwalarsa wadda Allah ya rubuta ta wajiba a kansa sannan ya sallaci waɗannan salloli guda biyar face wannan sallolin sun kasance kafarori ga abin da ke tsakaninsu baina hunna eh to ai baina hunna din yayi mm. yawa kun ga wannan wanda ya ce in farada bihi muslim hadisin zaid ibn aslam din wancan hadisin ah, na addarawar diba hadisin zaid ibn aslam ah, an humra na'am قال حدثنا عبيد الله بن معاذ نعم قال حدثنا أبي نعم ها يجي كحول إسنادي قال وحدثنا محمد بن المثنى نعم وابن بشار قال ده ابن بشار سكتشي دكانوس سكتشي سوسوبيو سكتشي حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا محمد بن جعفر بندر يجي عليك وجهه ban ji ba Eh, ina zuwa qala haddathana muhammad ibn ja'far qala to da wake nan ibn musanna da ibn bashar hmm. qala jami'an haddathana shu'ba wato sigatul tahammul ta gundur shine na dukkaninsu sun yi ijma'i akan wannan na'am حدثنا شعبة عن جامع ابن شداد عفوا آآ قال قال تبيو دنا معاذ ابن معاذ ني معاذ ابن معاذ أي حول إسنادي نعم قال تفرقو ابن المثنى ده ابن بشار سكتي حدثنا محمد ابن جعفر قال جميعا أي محمد ابن جعفر غندر ده معاذ ابن معاذ العنبري أو أنتم إسناد فرقو نعم حدثنا شعبة عن جامع ابن شداد عن جامع ابن شداد قال na'am yace sami'tu humran ibn aban naji humran ibn aban yana cewa yuhaddisu aba burda yana gaya ma abu burda hadisi fi hadha masjid a cikin wannan masallaci fi imarati bishr a cikin lokacin shugaban a cikin lokacin sarautar bishir bishir ibn marwan ko anna Usman ibn Affan qala cewa Usman ibn Affan ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana tammal wudu'a wanda ya cika alwala kama amarahu Allah ta'ala kamar yanda Allah ya umarce shi da Allah madaukaki ya umarce shi salawatul maktubatu kaffaratun lima bainahunna to sallolin nan sallolin nan na farilla masu kaffara ne ga abin da ke tsakaninsu hadha hadith ibn mu'adh wannan hadisin ubaidillah ibn mu'adh ne walaysa fi hadith gundar baya cikin hadisin gundur fi imarati bishr a cikin lokacin sarautar bishr ibn marwan wala dhikril maktubat babu ambatan al maktubat ala haddathana harun to wannan shi ma wannan ya ce maka in farada bihi muslim hadisin jami ibn shaddad din bai ce tafarrada bihi muslim ba wannan hadisin abun nazar a hadisin da za mu shiga ne na harun ibn sa'id al-aini shine tafarrada bihi muslim to mhm na'am قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي نعم قال حدثنا ابن وهب na'am qala wa bukair na'am ana bi daga babansa shine bukair ibn abdullah ibn al-ashaj an humran maula usman daga humran maulan usman qala ya ce tawadda Uthman ibn Affan yawman Uthman ibn Affan wata ran yayi alwala wudu'an hasanan kyakkyawar alwala thumma qala sannan ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tawadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwala thumma qala sannan ya ce man tawadda hakaza wanda ya alwala kamar haka thumma kharaja ila almasjid sannan ya fita zuwa masallaci la yanhazuhu illa as-salat ba abin da yake fitar da shi illar sala sai sallah ba abin da yake motsa shi wato za a gafarta abin da ma hala abin da ya tafi ya wuce min zambihi daga zunubansa hmm. قال وحدثني أبو الطاهر حدث نعم يتي وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى ده يونس بن عبد الأعلى قال سكتي أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عبد الله بن وهب الفهمي نعم عن عمرو بن القرشي كي مولاهم ده عمرو بن الحارث An nanu al-Qurashi. Cewa Abdullahi Al-Qurashi. Ya buga ya masa. An nan na fi Cewa na fi abu na Da Abdullahi bani abu Salama. Sun ba shi labari. An Cewa mu Adamna Abdi Ya zanta musu. An humran. Daga humran. Mawlan Usman na bin Afan. Afan. daga Usman bin Affan ya ce. Na ji alaihi Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa salati wanda ya alwala dan yayi sallah fa sai ya cika alwala maktuba sannan ya tafi zuwa ga sallah ta farilla sai ya sallace ta tare da jama'a ya sallace ta tare da mutane au ma'al jama'a ko tare da jama'a ko kuma a cikin masallaci Allah zai yafe masa zunubansa gona ya nuna muku wani abu da na lura da shi a wannan hadisin shine haddar ibn shihab yanda ya bambance riwayar ata ibn zazid al-laifi daga humran da riwayar urwata bin zubair daga humran kaga dukkaninsu malamansa ne biyu da suka ruwaito daga mutum ɗaya amma shi afa ibnu yazid al-laifi shi ya faɗi cewar wanda ya yi sallah a wanda bai yi zancen zuci a ciki ba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi a hadisin urwa kuwa in ya sallaci sallah ta farilla za ta zamanto kafara lima bainahu wa bainas salati allati taliha kaga wannan in ba hafiz ba ba wanda zai wannan sai ya dauki hadisin ɗayan ya dora ma ɗaya na'am hmm? to an yi awa ɗaya to alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk